بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin a sha ɗaya ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da sha ɗaya ga watan march 2025 na akwai wata mota mai namban kuje 922 a kirar honda wadda ta tare ma wani bawan Allah hanya zai fita da mota mai ita da Allah ya taimaka ya je ya fita da ita a wannan a yau a wannan rana ta talata insha Allah za mu yi darasi na uku kenan a cikin suratul baqara daga wannan masallaci na masjid area 8 Abuja inda muke tafsiri cikin watan Ramadana mai albarka insha Allah dan za a iya tunawa a jiya mun tsaya daga fadan Allah madaukakin sarki wani aya ne ma ulaika ala hudan min rabbihim ko ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wato mun karanta har zuwa fadan Allah walladina yu'minuna bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آية هدكنا زام تاشي أفدن الله أولئك على هدى من ربهم قال كرنت من آية إتاك عليك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه أولئك على هدى من ربهم
Allah ya ce, Ula'ika ala hudan min rabbihim, waɗannan suna kan shirya daga Ubangijinsu, wa ula'ika kuma waɗannan humul muflihuna su ne masu samun babban rabo. Wato waɗanda aka lissafa siffofinsu ɗin nan, allazina yi minar bilgebi, allazina yi kimunan sala, allazina yunfiquna allazina kaza kaza da muka ji a baya an faɗi sifofin su guda biyar to Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan tafarki na shari'a daga ubangijin su wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu babban rabo al-imam ibn kathirin yace ma'anan ulaika ala hudan ay ala nurin wa bayanin wa basiratin min Allah ta'ala wastiqamatin وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم waɗannan suna kan gwadabe na haske da shiriya da Allah ya ɗaura su a kai da basira da dacewa da abin da yake daidai wanda Allah ne ya ɗaura su a kai ba dabararsu ba ne da aka aka ce ala hudan min rabbihim shiriya daga Ubangijinsu alfalahu kuma shine tsira samun tsira da nasara madawwamiya a duniya da kuma lahira kamar da Allah ya ambace su a wani yake cewa qad aflahal mu'minuna daga cikin falahin da Allah zai basu bayan ayyukan da suka yi shine zai basu aljanna kamar yadda a can a cikin suratul mu'minun karshe yake cewa allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun suwane ne masu tsira su ne waɗanda za su gaji aljannar firdausi kuma su dawwama a cikinta saboda kan aka ce alfalah abinda yake nufi shine salahul hali fa yakunu min ahwalid dunya wa min ahwalil akhir shine samun nagartacciyar rayuwa a duniya da kuma samun nagartacciyar rayuwa a lahira nagartacciyar rayuwa a duniya ita ce rayuwa ta imani da rufin asiri da salama a lahira kuma ita ce rayuwa ta tsira mutum ya tsira daga wuta ya tsira daga azaba ya samu ainihin aljanna ya samu tsira daga ainihin dukkanin musibin lahira Allah ka tsare mu saboda haka Allah ya bayani akan sakamakon da za su samu cikin wannan aya akwai bayanin sakamakon da za su samu bayan sun yi waɗancan ayyuka saboda haka idan muka kalli kulasar waɗannan ayoyi da suka gabata guda hudu daga faɗin sa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin har zuwa nan da yake cewa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wadda ce aya ta biyar wadda ta rufe wancan zancen zamu ga cewa an ambaci siffofin mu'minai kamar yadda muka faɗa a jiya an ambaci siffofinsu imani da Allah imani da lahira tsayi da sallah bayar da zakka da kuma sauran abin da aka ambata imani da littafai da suka gabata tare da littafin Allah alkur'ani kenan baya ga waɗannan yanzu kuma za mu ji bayani akan kafirai a cikin ayoyi biyu kacal su kuma za a ambace su shine nallazina kafaru sawa'un alaihim da wadda ke bayanta daga nan kuma sai a ƙara yin bayani akan munafukai su kuma a cikin ayoyi wajen guda goma sha ɗaya ko sha biyu saboda su matsalarsu tana da yawa tun daga faɗin Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin har zuwa a a zuwa faɗin Allah ya kadul barqu yakhqafu absaruhum zuwa aya ta 20 kenan duka wannan bayani ne akan siffofi na munafikai da matsalolinsu saboda su suna da matsala da yawa su kuma kafiran saboda wasu kafirai ne da za a ambata anan wanda an riga an cire rai daga al'amarinsu kisa aka yi magana a takaice a cikinsu kamar da za mu zo musu a kansu kamar da za mu zo musu saboda haka waɗannan da aka ce ula'ika ala hudan min rabbihim ana nufin wato waɗanda suke kan shiriya waɗanda kuma za su samu kyakkyawan makoma da haka Allah ya cike magana su da cewa wa ula'ika humul muflihuna sune waɗanda za su samu tsira a ranar alkiyama Allah ka samu na cikinsu sai Allah ya ce innal ladzina kafaru إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim daidai wa daida ne al'amarinsu a anzartahum ko kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko baka yi musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba al-imam ibn jawzi yake cewa a inda yake tafsirin wannan aya a littafin sa mai suna nuzatul a'yun an-nadir yace lafazin al-kufr yana zuwa a cikin alkur'ani da ma'ana iri daban-daban innal ladzina kafaru sawa'un alaihim wannan lafazin alkufur da aka ambata anan a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anoni mabambanta daga cikin su akwai abin da ake cewa kufur kufurun bitauhid kafirce madayantakan Allah shine kamar wannan innal ladzina kafaru wato wanda basu yarda da Allah a matsayin shi na ubangiji abun bauta mai sunaye da siffofi da suka sha bamban da sababin halitta ba shine nau'i na farko na kafirci akwai nau'i na biyu shine kufranun ni'ma wato butulci kenan da Hausa kamar yadda Allah yake cewa da yana ba mu labarin abinda Fir'auna ya faɗa game da Annabi Musa wa fa'alta fa'alatik fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ka aikata aika aikan da ka aikata kuma kai kana cikin masu butulci irin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata yace inna kunna la takfurnal ashira kuna butulce ma abokin zama to irin shine wannan haka liyabluwani a ashkuru am akfur shi ma wannan butulci yake nufi nau'i na uku akwai a a at-tabarri wato yin baran-baran da abu raba gari kamar da Allah yake cewa thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'adukum bi ba'd ana alkiyama kafirai za su za su wa junan su barambara shi ma kafirci ne amma da ma'anan barambara haka inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum ai mun ja mun ja baya da ku akwai ma'anar aljuhud shine mutum yana ji yana gani ya san abu gaskiya ne ya ƙaryata wanda Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abinda yahudawa suka yi lokacin da aka yi hukumar Allah sallallahu alaihi wasallama suka gan shi suka san shi ne sun san shi kamar da suka san ‘ya'yayensu na cikinsu duk da haka suka shafa irin su toka suka ce ba shi ba ne ta wannan shi ne aljihud musu kenan akwai kuma a tagutsiya yin a yi ma'abin rufa-rufa yadda ba za a gane shi ba to wannan shi ne asalin ma'ana kafirci wato lullube gaskiya yadda ba za a ganta ba ko wani abu zai lullube ya sha makance wato hasken da ya kamata a gani kamar da Allah yake cewa kamar sai ghaifin a'jaba al-kuffara nabatuhu kaga al-kuffar anan sune wato az-zurra wanda suke aikin gona wanda suke lullube ƙasa suke lullube wato abin shuka da ƙasa saboda haka al-kufr anan ma'anar shi shine ƙaryata a musanta samuwar Allah da musanta ɗayantakar Allah a cikin shi akwai a cikin wannan zancen da Allah ya ce wanda suka kafirta ko kai musu wa'azi ko ba kai ba ba za su imani ba malamai suka ce a ciki akwai sanyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasliya ana bashi hakuri cewa kada ya damu waɗannan kafiran da ya gani ba masu imani bane da haka shi dai kawai aikin da aka sanya shi na wa'azi akwai kafiri wanda duk wa'azin da za a yi masa ba zai taba musulunta ba to su ne irin waɗanda da ake ambata anan wanda ya riga ya yanke shawarar cewa shi ba zai imani ba saboda karka je kai mai wa'azi kai ta ba kanka wahala a kansu hankalinka ya dinga tashi abinda za ka yi kawai ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura maka na isar da saƙon shi daga nan kuma sai ka rabu da su ire-iren wannan kafiran ba sa tuba su ne irin wanda Allah yake cewa inal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم lalle waɗanda cikin sautu Yunus kenan waɗanda Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar da kafirci a kansu Allah ya ce la yu'minuna da dai ba za su imani ba walau walau ja'atuhum kullu ayati kowace irin aya suka gani ko me Allah ya nuna musu ba za su imani ba Allah ya ce hatta yarawul azab alim sai sun ga azaba mai raɗaɗi wato sai sun ga wuta ƙuruƙuru rana alkiyama Allah ya ba mu labari a cikin sautu sajada da yake cewa walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbika inda rabbika inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka ga yadda waɗannan masu laifin kafiran nan za su kasance rana alkiyama inda rabbihim a gaban ubangijinsu wanda za su cewa rabbana abusarna za su ce Allah mun ga abin da kake gaya mana abin da kace annabawa su faɗa maka kiyar da yanzu mun gani wa sami'ina mun ji mun gani farji'ina na amal saliha a taimaka mana a dawo da mu duniya ma'aikata aiki na gari inna muqinun saboda yanzu muna mun yarda gaskiya ne to kaga wannan fargajaji ke sun riga sun makara wanda duk ya samu kanshi a cikin wannan ya riga ya halaka Allah bai kaddara mai shiriya ba sai da yazo ya ga a tsayuwar alkiyama ga abin da ke faruwa sannan ya ce wai inna muqinun yanzu mun yadda to irin waɗannan sune kafiran da ake fara nan sawa'un alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minu sune da irin wanda Allah yake cewa wa in wa in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin zamu karanta ta gaba da zaka zo musu da kowace aya ma tabi'u qiblatak ba za su taba bin gaskiya ba za su taba bin su kalli gaba su sallah ba saboda wannan ayar tana cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama damuwa da yake fama da ita cewa yaya mutanen da suka sanni suka san gaskiya ta suka san amana ta wanda a da idan mutum zai tafiya ba zai bar baban shi ko mahaifiyarsa ko ko kaninsa amana ba sai dai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata babu abin da zai bata a cikin amana amma da nazo ce musu Allah ya aiko ni suka ƙaryata suka zage ni suka aibata ni suka yi nufin kashe ni to sai abin yana mushi bakin ciki da yawa shine Allah yake ce mishi fala allaka bakhi'un nafsaka ala athari kar ka je ka kashe kanka da bakin ciki illam yu'minu bi hadhal hadith asafa da ire-irenta to shine Allah yake ga mishi anan cewa waɗannan kafiran kafirai ne waɗanda ba masu musulunta ba wannan aya tana tabbatar mana ashe akwai kafiran da kwata-kwata Allah ya riga ya cire su daga lissafin waɗanda za su taɓa yin imani sannan kuma akwai kafirai waɗanda za su iya tuba wata rana su musulunta daga ciki su kafiran makka ɗin da yawansu daga baya sun zo sun tuba sun ba Allah su Abu Sufyana su Khalid ibn al-Walid su wane su wane duk sun tuba sun zama sahabbai sun zama mutanen kirki bayan da a farkon al'amari da su aka ta samu matsala Allah ya kara musu yarda a har ila yau ta fuskar wato nauyin kafirci kafirci iri biyu ta fuskar nauyinsa akwai kafirci wanda yake al-kufrul akbar shine mukhrijun anil milla kafirci wanda yake fitar da mutum daga musulunci wannan shine idan mutum ya karyata Allah ya karyata kalmar shahada ya kibin Allah akwai kuma kufrun duna kufrin ko kufrun asghar kafirci karami wanda baya fitar da mutum daga musulunci shi mukhrijun ne ani ta'a zai fitar mutum daga zama mutumin kirki amma yana nan musulmi wancan na farkon wanda duk ya mutu da shi ya mutu dan wuta amma wannan na biyu idan mutum ya samu matsalar ko da an sa shi a wutan Allah ya so zai fita shi ne irin wanda muka ji a cikin hadisin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mata suna suna butulce ma abokan zamansu ko irin abin da ya ce ma wannan sahabi innaka mur'un fika jahiliya akwai ragowar maguzanci a tare da kai wato wani hali daga cikin halayen jahiliya shi kuma al-kufrul akbar wancan kafircin mai fita mai fitar da mutane daga addini ya kasu gida biyar kamar da al-imamu ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin madarijus salikin a cikin mujalladin sa na daya akwai kufru takdhibin akwai kufru istikbarin wa iba'in akwai kufru i'radin akwai kufru shakkin akwai kufru nifaqin haka malamai suke wannan classifications din haka ce kufru takdhib shine mutum ya ƙudurce ƙaryata annabawa da manzanni ya ƙiyadda da saƙon da Allah ya aiko kamar da Allah yake cewa game da su wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suka yi musun abinda Allah ya sauko ya aiko da shi alhalin zukatunsu sun san gaskiya ne wannan shine kufuru a takdhibin wa juhud kenan a sune Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da su fa innahum la yukazzibunaka walakin zalimina bi ayati llahi yajhadun sun san abin da kake faɗa kai ba makaryaci bane amma suna jayayya da ayoyin Allah ne wannan shine nau'i na farko na kafirci shine mafi nauyi wato mutum yana ganin gaskiya ya san gaskiya ce yayi wa ya shafa idan shi toka yayi girman kai ya karba akwai na biyu shine kufru iba'in wastikbarin wannan girman kai mutum ya san gaskiya amma saboda girman kai saboda yana ganin wanda ya kawo gaskiyar bai kai a karba a hannun shi kamar yadda wasu daga cikin manyar manyan mutanen maka suka ce laula unzila hadhal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim su ba za su anshi addinin musulunci a goma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun ce ai marayan ba dan kowa bane inda ana so su karba da an aiko wasu manyan mutane wani babban mutum a makka ko wani babban mutum a da'ifa irin su ne Allah ya ba da labari irin na fir'auna da suke cewa a nu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abiduna ya zai mai da wasu mutane guda biyu Musa da Haruna mutane ne su ba mala'iku ba sannan kuma duka al'ummarsu danginsu yaranmu ne su suke mana shara da wanke-wanke da kiwo wa qaumuhu lana abid abid da ka fir'auna da mala'uhu abinda ya hana su yin a a a imani shine tsabaragen girman kai to wannan shi ake cewa kufru iba'in a wastikbarin masu irin wannan kafircin suna da wahalar tuba su ne dai kamar yahudawa falon ma ja'ahun ma'arafu kafaru bihi hakanan baffan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abu talibin shi ma irin wannan kafircin ne irin wannan kafircin ne Allah ya jarabce shi da shi yana ganin ba zai iya barin addinin tsofaffi ya kuma ya ba addinin yara ba ya ce wa annabi sallallahu Alaihi wasallam na san gaskiya kake faɗa kuma ina ƙaunarka kuma ko ba komai don ka ji daɗi a ranka kawai da sai musulunta ya ce amma ina jin kunyar ban majikokina da zuriyata abin faɗi a ce na fita daga addinin iyaye na shiga addinin yara kaga raini ne kawai ke Allah ya kyauta na uku akwai kuma kufrul i'rad da gaskiya abin da ke sa mutum ya kafirce ya kauda kai daga addinin Allah shine al-i'rad wato wanda kwata-kwata bai damu da addini ba shi ba ruwan shi ma bai saurarawa ma ya ji me yake yi balantana ya san me yake shi kawai harkar duniyar shi yake abin da ya shafi addini baya cikin harkarsa in ma an yi magana zai ce da Allah wannan wani abu ne personal ku je ku can ku yi kawai to wannan shine kufru i'radin wato mutum ya ki sanya kunne ma ya ji me ake faɗi ya ki zuwa ya karanci addinin musulunci sai kawai ya samu kanshi a cikin halaka akwai kuma kufru shakkin wato mun yi magana akan shakka jiya mutum ya ga to ya gasgata rabi bai gasgata rabi ba ya yarda da wani abu bai yarda da wani abu ya, ya kasa tantance gaskiya galibi abin da ke kawo wannan shine idan mutum ya kasance kwakwalwar shi tana cike da wasu maganganu da wasu bayanai marasa tushe marasa makama wanda ya kasa mariyin ɗinsu da abin da musulunci yake fada na ƙarshe shine wanda za mu zo mu ji a nan gaba shine kufurin nifaq wato mutum ya ɓoye kafirci a zuciyarsa amma kuma ya bayyana musulunci saboda wata manufa to waɗannan su kuma na ƙarshen nan sun fi kowanne wuya sha'ani Allah ya tsare mu gaba ɗaya Allah madaukin sarki yake cewa innal ladzina kafaru sawa'un alaihim lalle wanda suka kafirta daidai wa daida a gare su a anzartahum shin ka musu wa'azi am lam tundirhum ko bakai musu wa'azi ba la yu'minuna ba za su imani ba al-imamu ibnu kathirin da zai fassara wannan aya sai yake cewa ai anna man kataballahu alaihi shaqawata wanda Allah ya riga ya kaddara mashi tsiya cewa ba zai tsira ba a kafiri zai mutu fala mus'ida la babu wanda yake tsiratar da shi wa man adallahu wanda aka riga aka batar da shi fala hadiya la babu mai shirtar da shi fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat karka je ka halakar da kanka da bakin cikin abin da suke ciki wa ballighumur risala ka dai isan musu da sakon kasancewar su an furta ba za su yi imani ba wannan bai dauke maka aikin isar musu da sakon ba zaka isa musu da sako daga nan ka gama faman istajaba laka falahul haddu al-awfar wanda ya amsa ya samu rabo mafi tsoka wa man tawalla wanda ya juya baya ya ki karba fala tahzan alaihim karka bakin ciki game da su abinda ke kanka فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب kamar da Allah yake cewa ibn kathir ya cike magana sa da wannan faɗin Allah cewa Allah ya ce kai aikinka ka isar mu kuma mu ne zamu sakamako wato ranar alkiyama akan dukkanin ayyukan mutane sai Allah madaukin saki yake cewa khatamallahu ala qulubihim na'am Allah ya ce, Khatamallahu ala ƙulubihim, Allah ya toshe zukatansu, wa ala sam'ihim da kuma jinsu, wa ala absarihim rishawatun, sannan kuma akwai wani lulluɗi a kan idanunsu, walahum azabun azim, sannan suna da kuma azaba mai girma, aya ta bakwai kenan ko? wannan ayoyin guda biyu su ne wanda suke magana akan kafirai din da waccan innal ladina kafaru sawawun alaihim da wannan khatamallahu ala qulubihim wato kana ganin waɗannan mutanen da kake gani wanda suka riga suka bi kafirci kafirci ya riga ya zama shine tambarin su to Allah madaukakin sarki sai ya cire hankalin su ya cire abin da ke cikin zuciyarsu na hankali da abin da ke cikin kunnen su na jin gaskiya sai a cire shine a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan gishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun cikin aljafiya Allah yace a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu kai baka ga wanda ya riki son zuciyarsa ya zama shine abun bautatawarsa ba wa adallahu Allahu ala ilmin tunda ya rike son zuciya sai Allah ya batar da shi falan ma zagu azagallahu qulubahum kin tunda ya riga ya bata sai Allah ya bashi a cikin batar shi wa khatama ala sami to shine irin wannan magana da aka fara nan wa khatama ala sam'ihi aka ɓame jinsa wa kalbihi aka ɓame zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawatu sannan aka saka wani yana wani lullubi akan idansa wa man yahdi min ba'dillah wa ya isa shirta da wannan bayan Allah babu wanda ya isa shirta da shi afala tadhakkarun Allah ya ce ku ba ku lura da abin da yake faɗa ne saboda ka an riga an ɓame zukatansu ma'anan al-khatam shine irin abin da ake yi ma ake sealing idan ana ana production a zuba wani abu a cikin mazubi a kawo marfi a rufe a bame shine khatam abin da aka yi mazuciya suke ta yadda idan an rufe haka kaga duk abin da ke cikin wannan mazubin ba zai fita ba duk abin da yake waje ba zai shiga ba har sai an bude idan aka rufe abu irin wannan rufewa na khatamiya babu wani abu da zai zube daga ciki babu kuma wani abu na waje da zai shiga to Allah haka yayi musu kamar yadda al-Imam Shankiti yake cewa wal khatamu al-istiyaqu an shay'i hatta la yakhruja minhu dakhilun fihi wa la yadkhulu fihi kharijun anhu yace shine a rufe abu a rufe shi rub ta yadda duk abin da yake ciki ba zai fito ba da abin da yake waje ba zai ainihin wato shiga ba haƙiƙanin alkhatam kenan kamar da malamai suka ambata al-Imam Ibn Ashur a cikin adwa'ul a cikin a tarihi tanwi shi ma ya ambata yake cewa al-khatamu haqiqatuhu as-sadd 'ala al-ina'i wal ghalqu 'ala al-kitabi abinda ake nufi shine rufe bakin wani container ko kuma takadda ayi rubutu a sata a cikin envelope a rufe a saka seal akai ko a saka stam a kai ta yadda duk wanda ya bude za a gane an bude to haka Allah ya mazukatansu algishawa da aka ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatan to gishawa da aka ce shine algita ala al'ain lillibi akan ido kaman niqabi da mata suke sa su rufe fuskar su ko na makamancin haka yamna'uha min ar-ru'ya wanda an rufe mutum kamar yadda in an kama mutum za a kai shi wani da ba a so ya gani sai a rufe idan shi kun za a kashe shi sai a rufe idansa to shi ake ce ma alhishawa ta yadda idan an buɗe idan mutum ba zai gane ma ina ya zo ba ba zai gane yaya aka yi ya zo nan wajen da yake ba to abin da Allah ya sanya musu a kan idanunsu kenan shi sa ba sa gani ga su da ido lahum qulubun la ya'qiluna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها suna da zukata amma zukatan ba su da basira suna da idanu amma idanun ya zama gululu suna da kunnuwa amma kunnuwan ba sa jin gaskiya duk da yake suna da a sense din su na gani da sense din su na ji da zuciyarsu duk suna aiki kuma suna ganin abin da kowa yake gani kuma suna jin da sautin da kowa yake ji amma sauti na abinda za a faɗa musu gaskiya su tsira a gurin Allah to ba ruwansu da shi abinda za su gani ya taimake su fahimci addinin Allah ba ruwansu da shi da haka da su da kurame da makafi da baibaye da ɗaya ne Allah ya kyauta ibn ashur yake cewa ja'ala qulubahum ay uqulahum fi adami nufudhil imani wal haqqi wal irshad ilaiha wa ja'ala asma'ahum fi istikakiha an sama'il ayati wan nuzur وجعل أعينهم في عدم الانتفاع بما ترى من الموجزات الدالة الكونية كأنها مختوم عليها مغشي دونها الله يسن هنكلن wanda hankalin baya iya zartar da abin da yake na hankali bai iya fahimtar abin da yake na imani bai iya fahimtar gaskiya bai iya fahimtar wa'azi kunnuwansu wanda ya zama kamar an toshe kunnuwan ba sa iya sauraron ayoyin Allah ba sa iya sauraron wa'azi ko gargadi da kuma idanuwansu wanda ba sa iya ganin mu'ujiza da Allah ya saukar wadda ke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne abin da ya kawo na Qur'ani gaskiya ne da Allah ya sa su a cikin wannan dimuwar to yayi daidai da a ce ba sa ji ba sa gani ba su da hankali isa aka ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya bame zukatansu wa ala sam'ihim Allah ya bame kunnuwansu wa'ala absarihim gishawa sannan Allah ya sanya musu yana ya sanya musu wato kyalle an rufe idanuwansu ba sa ji ba sa gani ba sa fahimtar komai Allah ka tsare mu daga irin wannan hali daga cikin abin da ke goyon bayan wato tafsirin al'imamul ƙurtubi da ya ambata ƙurtubi ya yi wani tafsiri daban a wannan wajen a inda yake cewa alhatam ya kunu mahsusan wa ma'anan kama fi hadil aya abinda ake rufe mazubi zai iya zama physical wanda ake gani zai iya zama kuma abstract wanda ba a gani da aka ce khatamallahu ala qulubihim wani abu ne wanda ba ma gani wani abu ne ma'anawi kamar yadda yake anan ana iya samun kuma rufi wanda ake gani fal khatamu ala alqulubi rufa zuciya da aka ce adamul wa'i anil haqq shine zuciya ta zama ba ta gane Allah ba ta gane magana Allah ta kafirce ma'ayoyin Allah wa ala sam'i da aka ce an rufa kunnuwansu adamu fahimihim lil qur'an shine ba sa fahimta alqur'ani duk bayanan na alqur'ani tibyanul likulli shay' tafsilan li kulli shay bayani dalla dalla mai fasahan nan amma ba sa ganewa idza tuliya alaihim an karanta musu aw du'u ila wahdaniyati ko aka kira su zuwa ga dayauta Allah ba sa ganewa wa alal absar da aka ci rufe idanunsu shine adamu hidayati halin nazari fi makhluqati Allah bai ba idanunsu damar shiriyan su kalli sammai su kalli ƙasa su kalli duwatsu su kalli ruwa su kalli damuna su kalli rani su kalli sauran halittun Allah da ababen mamaki sai su tabbatar da cewa lalle akwai wanda ya halicci halittun nan to ba sa yin irin wannan ba sa samun damar irin wannan wannan ita ce magana Ibn Abbas da Ibn Mas'ud da Qatada da wasu su cikin malamai cikin sahabbai da tabi'i Allah ya kara musu yarda ita ce kuma al-Imam al-Qurtubi ya hakaito mana a cikin tafsirin sa cikin juz'in shi na daya to abin da ke kara ma wannan ma'anar cewa a wannan fasara ta liman qurbi abin da ke kara mata karfi shine fadin Allah wala qad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal insi Allah yace lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah yace ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah yace da dama daga cikin mutane mun halicce su ne dan kawai su zama abincin wuta Allah ka tsare mu daga zama abincin wuta walakan zarana jahannama kaseeran min aljinn wal ins Allah yace da dama daga cikin aljinu da mutane mun halicce su ne kawai dan mu kona su da wuta sai Allah ya faɗa sifofin su yace lahum qulubun suna da zukata a cikin kirazan su la yafqahuna biha amma ba sa fahimtar sakon Allah walahum suna da kuma mene a'ayun idanu la yubsiruna biha ba sa iya ganin wato kamalar ayyukan da Allah ya na halitta su gazgata Allah walahum azan suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa iya sauraron alqur'ani ko wa'azin da ake yi na alqur'ani ko karanta da ake ta alqur'ani ba sa iya saurari ko sun saurara ma ba sa fahimta Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan sun yi kama da dabbobi ta fuskar irin abin da suke yi a duniya bukatunsu irin na dabbobi ne ci da sha da bacci da jima'i kawai abin da suka damu da shi ke ula'ika kal an'am sai Allah ya ce balhum adall kai sun mafi dabbobi halaka domin su dabbobi iya wannan rayuwa da suke a duniya iya matsalar suke nan in sun ji lahira ba su da matsala tunda Allah bai daura musu doka ba amma su kuma mutane suna da matsala a lahira Allah ya daura musu doka ba su ba da haka idan suka je suka tarar da shi zai azabtar da su Allah ka tsare mu a cikin alkurani mai girma za mu ga cewa a wurare da yawa ana siffanta zuciya don da aka ce a khatamallahu ala qulubihi girman sha'anin zuciya game da ɗan adam abu ne sananne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata tsoka a jiki idan ta gyaru komai ya gyaru in ta lalace komai ya ɓaci ita ce zuciya saboda haka zuciya tana da wasu abubuwa da suke zaman mata tarnaki wanda alkur'ani ya ambaci wasu daga cikinsu a nan ya ambaci alkhatam shi ne a rufe ta ta zama babu gaskiya ba ta da access zuwa cikinta abin da ke cikinta na kafirci ga babu yadda za a yi a cire shi wannan an yi silin ɗinta kenan to wannan irin zuciyar irin zuciyar waɗanda ba su da wani sauran rabo ne ai mun ji ana bayani ne akan waɗanda halakakku ne cewa a an zartahum amlam tundirhum la yu'minun su ne wanda suke da zukata makhtuma wadda aka daga aka rufe ta aka yi mata rubuci Allah ka tsare mu akwai kuma zuciya wacce take an sa mata atsabu kamar da Allah yake cewa radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna wadanda suka yadda su zama tare da ƴan baya sai aka aka rufe zuciyarsu aka sha makance ta saboda haka ba sa fahimtar gaskiya sune a wani je kuma Allah yake cewa radu bi an yakunu ma'al khawalif wa taba Allahu ala qulubihim can tubi'a nan kuma taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamu ba sa iya fahimtar komai ba sa iya gama komai at-tabau shi kuma shine a rufe kuma a lullube da wani abu wanda ma ba za a ganshi wato bayan an rufe kuma an sa ta a wani container daban wanda ba za mu a ga zuciyar ba akwai kuma da gaskiya abin da ake wa zuciya akwai abbaik kamar da Allah yake cewa mai ridillahu an yadillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan kunci a zuciyar mutum zuciya ta zama ba ta da fadi ba ta da yalwa ba ta da zaran ya ji wani abu na alkhairi zai ji jikin shi ya kuntata zuciyar shi ta tayi karama alherin ba zai shiga cikin ta ba wannan shine abbaik wannan bai kai matsalar waɗancan ba idan mutum yana addu'a Allah kuma ya nufe shi cewa yana da tsira to Allah yana iya daga baya ya faɗa mai zuciyarsa ta ainihin wato ɗauki abin da ya kamata ɗauka akwai kuma da Allah yake zarafta zuciya da almarar cuta za mu zo mu ji fi ƙulubihin maradun fazadahumullahu marad a cikin zukatansu akwai cuta sai Allah ya ƙara musu cutukan da ke cin zuciya suna da yawa banda cutar zuciya da ka sani ta asibiti ba ita ake magana ba cuta irin wato hasada cuta irin mugunta cuta irin wato kiyayya da cuta irin rowa da makamantansu waɗannan cututtuka duka suna nan da yawa mun zo insha Allah za mu magana akan wasu daga cututtukan zuciya sannan kuma akwai arrain tsatsa akwai wanda su kuma abin da ke cikin zukatansu shine tsatsa datti wanda ya makalkale ya kashe zuciyar shine da Allah yake ta kalla barrana ala qulubi wanda wato mutum ne musulmi yana saban Allah kullun yana saban Allah kuma bai tuba bai istighfari duk sanda ya sabo sai a diga datti a jikin zuciyarsa har ta zama ta yi datti gaba ɗayanta har dattin kuma ya manne yayi naso a jikinta sai ya zama tsatsa akwai kuma alƙasawa akwai zuciya wadda Allah yake jarabtar ta da tushewa shine alqasawa kamar da Allah yake cewa bal ba bal ba ko thumma qasat qulubuhum qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa thumma qasat qulubukum kuma za mu zo kan shi anan gaba insha Allah kadan wato wanda zai zama zuciyar shi busasshiya babu tausayi babu imani babu yalwa da makamantansu Allah ka tsare mu akwai kuma zuciya wadda ta juya wa gaskiya baya wadda zama munsarifa wai zama unzilat suratun Allah ya ce nazara ba'dhum ila ba'd thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun wadanda suke munafikai idan suka ja saukar da wani abu daga alqur'ani sai su kalli junan su daga nan sai su yi maza su juya su bada baya wannan suna da zuciyoyi ne wanda suka juya wa gaskiya baya akwai kuma alhamiyya alhamiyya shine wato kabilanci irin ra'ayi irin na maguzawa kamar da Allah yake cewa ij'ala Allahu fi qulubil ladina kafaru alhamiyata ko idan menene haka ne eh fi ij'ala Allahu ij'ala ladina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya yayin da kafirai suka sanya wa zakatan su kabilanci irin na jahiliya wanda kawai dan garin mu dan kabilan mu shike da gaskiya babu wata gaskiya sai abin da aka yarda da shi a cikin kabilan wa hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tashud guzayyatu arshu a jahiliya mutum bai da wani ra'ayi sai ra'ayin kabilar su duk abin da aka ce a garin su daidai ne to ko ya san ba daidai bane haka zai bi to shine alhamiyya mutum ya zama kawai yana bin son zuciyar wasu mutane da yake rayuwa da su akwai kuma zuciya wacce take da ciwon al-inkar musun gaskiya إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة الله يتمنين قلوبهم منكرة وهم مستكبرون Allah ubangiji guda ɗaya ne amma wanda ba su da imani sun ƙi imani ne saboda zukatansu sun ƙaryata qulubuhum munkira wa hum mustakbirun sannan akwai zuciya wacce take matacciya ta riga ta lalace wannan ba ta da wani alkhairi a cikinta kamar yadda Allah yake cewa aw man kana maitan fa ahyaynahu wannan Allah yake cewa inna ma yastajibul ladhina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah wannan zuciya ta riga ta mutu to wannan babu sauran alkhairi game da ita na ƙarshe daga cikin abin da ke tsame zuciya ko ake sawa zuciya shine akwai alquful zuciya wanda ake saka mata padlock an kulle ta da padlock kamar da Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha me yasa ba sa fahimtar alqur'ani ko ko an saka dan makulli ne an kulle zakatunsu idan kaga qur'ani baka iya fahimtar duk abin da ake faɗa kana da jayayya akan sa to me yiwa zuciyarka irin wannan ci Allah ka tsare mu daga waɗannan munanan zuciyoyi suna ganin wannan ya isa game da wannan ayoyin ko kan mu cika musu surutu da yawa abinda zamu tike da shi kawai akan waɗannan ayoyin guda biyu tace magana al-imamu al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi da yake cewa a cikin wannan ayoyi guda biyu da suke magana akan kafirai waɗannan da ayoyin da muke magana akan su yace akwai fa'idoji kamar haka na farko tasliyatur rasul sallallahu alaihi wasallam ana kwantawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa akan kada ya damu da irin martanin da kafirai suke masa wannan kafirai na makka da suka tsananta da su da kafiran madina yahudawa da suka tsananta wajen jayayya da shi to kai damu da al'amarinsu saboda an ga an gaya masu cewa ba za su yi imani ba kuma daga cikin abin da muke fahimta har ila inji Allama Ibn Uthaymeen wannan aya tana tabbatar da lalle waɗannan kafiran azabar Allah ta riga ta tabbata a kansu inda Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tudhum la yu'minun Allah ya tabbatar cewa waɗannan ƴan wuta ne saboda haka dukkanin su waɗanda ake magana akan su anan sune waɗanda aka kashe a Badar haka wasu malamai suka ce sune kafiran da aka kashe su a Badar babu wanda ya imani a cikin su su 70 wasu suka ce da su ne da kuma manyan kafiran Yahudawa waɗanda su ma basu shiga musulunci ba yadda aka faɗa ɗin nan cewa ba za su taɓa yi wa'azantuwa ba ba su wa'azantu ba sai ufemi yake cewa daga cikin fa'idar za mu fahimta a nan inda insana idan kana la ya shi'uru bil haufi inda mau'iza idan mutum ya kasance ya saurari wa'azi ba ya jin tsoron an yi mai wa'azi zuciyar shi ba ta karaya ba ya jin nufin bari ya tuba ba ya jin nadaman laifukan da ya yi a baya baya jin kamar yana da nufin bari in gyara dan gaba wala bil iqbali ala Allah ta'ala bai tunanin bari ya fuskanci Allah fa inna fihi shabahan min al kuffari allazina la yata'iduna bil wa'z wannan yana da kama da irin wannan kafiran zaka mu cikin din zakatun mu zaka zauna ka saurari wa'azi awa guda minti 30 zaka gani a social media zaka saurara a wayarka za a aiko maka da shi ka gani a status ka jira nan juma'a a wajen hudu ba duk inda ka je gashi nan ana tawazi amma kuma babu alamar kana gyara wani abu daga cikin abubuwan da kake babu alama kwata-kwata to wannan yana nufin lalle lalle kana kamantakekeniya da waɗannan kafirai wataƙila kai ma zuciyarka irin ta suke ta sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min saboda haka me ya zaka yi sai kai marmaza ka nemi gyaran zuciyarka ka yawaita addu'a ya muƙallibal ƙulubi, sabbit ƙalbi ala ta'atik, ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka ɗa'a. Ka dinga addu'a, Allahumma adini fi man hadaita wa afini fi man afaita, Allah ka sheshe ni, Allah ka bani ahuwa cikin da ka ba su ahuwa. Ibn Usaimin yake cewa, wala yu'minuna inda da'awati ila Allah. Kuma wannan yana cewa irin wannan mutumin babu alamar zai yi imani an kira shi zuwa ga Allah Ibn Uthaymeen ya ci gaba da cewa wannan kuma yana nuna mana anna mahallal wa'i alqalb cewa zuciya da ita ake fahimtar abubuwa ita ce mazubin rike ilimi da karatu da imani zuciya ce ba ƙwaƙwalwa ba kamar yadda mutane suke tsammani zuciya ita ce mazubin da ake zuba alkhairi ko akasinsa zuciya ita take rike abubuwa ita take sakinsu domin zuciya aka yi magana a nan ba a yi magana wani abu ba sannan kuma malam Uthman ya ci gaba da cewa kuma wannan yana mana cewa hanyoyin samun shiriya suna faruwa ne da abubuwa kamar haka imma bisam'i saurare ana samun shiriya idan mutum ya saurara wa imma bil basri ko kuma da gani saboda waɗannan guda biyun da ji da gani sune hawas mafi muhimmanci da dan adam yake amfani da su wajen gane abubuwa yace bi annal huda qad yakunu bis sam'i wa qad yakunu bil basri bis sam'i fi ma yuqalu wa bil basri fi ma yushahadu shari'a tana zuwa ne ko dai ta hanyar ji ko ta hanyar gani ko kuma ta hanyar hada duka guda biyu ana abinda yake na saurare sai a ji a gani abinda yake na gani sai a ji sai a kalla sai a gani ko kuma wanda aka hada tsakanin ji da gani kamar yadda yanzu muke hadawa muna ji kuma muna ganin abin da muke waɗannan abubuwan guda biyu da su ake samun shirya saboda haka kayi kokari ya zama kunnanka da idanka kana amfani da su ne wajen abin da yake mai kyau wajen abin da shi na shirya ne idan kai wato utilize din saboda shirya sai ka samu shirya idan kuma ka je kai amfani da su abin da ba shirya ba to babu mamaki idan ka je ka yi kwashe-kwashe ka kwaso barna ka kwaso wasu viruses ka ta birkice hankalinka ya rikice jinka da ganinka ba zai maka amfani ba saboda haka ake so mu kiyaye jinmu da ganinmu kamar da Allah yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada lalle kunne da ido da ita zuciyar kullu ulaika kana anhu mas'ula duka waɗannan sai an tambaye mu akan su abinda muke kalla da abin da muke saurare da abin da muke saƙawa a cikin zukatanmu da abin da muka zuba a cikin zukatanmu duk sai an tambaye mu game da waɗannan abubuwa Allah ubangiji ya tsare mu daga taɓewa Allah ya tsare mu daga kafirci Allah ya tsare mu daga waɗannan irin munanan siffofi da aka ambata a cikin waɗannan ayoyi masu albarka waɗannan ayoyin guda biyu su ne bayani game da siffar kafirai da aka ambata nan kun ga siffar muminai an ambaci ayoyi guda biyar daga farkon sura zuwa muflihuna shine siffofin muminai siffofin kafirai anan sai aka ambaci aya biyu kawai kun ga ba a yi wani dogon bayani ba malamai suka ce saboda waɗannan kafiran kafirai ne wanda Allah ya riga ya gama zartar da hukunci a kansu babu wani zance game da su wannan yake nuna mana irin waɗannan kafiran ba a ɓata lokaci a kansu idan ka musu wa'azi so ɗaya so biyu sai karbi da su ba a ɓata lokaci a yi ta kai kawo a kansu ba a ɓata lokaci a ce bari a yi jayayya ko musu da su saboda ba masu fahimta ba ne ba masu son su samu tsira ba ne lokaci ya ƙure bari mu duba wasu daga cikin tambayoyi saboda mun zo insha Allah gobe kawai sai mu tashi fadan Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi za a fara mana wato fashin baki akan abin da ya shafi munafikai Allah ka tsare mu daga munafinci wani mai tambaya ko kuma yace yana so a saka wasu lambobi ga su ya rubuta su a cikin platform da ake samun darasa na mun ba da lambobi waɗanda aka yi combatin abin zuwa zuwa me ake ce mashi barcode ban san ko su malai su sun ba mutane ba wanda mutum zai iya scanning da wayarsa sai ya shiga cikin group na whatsapp zai dinga samun karatuttukan nan musamman na audio ko ya shiga cikin group na telegram amma bari karanta lambar saboda wanda bai samu wannan ba zai iya magana ta lambar sai a tura mashi link sai ya shiga za a iya kwafewa 081 2016 6844 sifili takwas ɗaya biyu sifili ɗaya shida shida takwas hudu hudu shi ne nambar da muke amfani da shi na fasahar whatsapp wanda za a iya samun wato idan mutum ya magana ta whatsapp ɗin ya yi sallama ko ya aiko da saƙo sai ce yana so ne a sa shi a group sai a tura mashi link sai ya shiga da kansa wannan kuma yake salamu alaikum ya shek don Allah malam ina so a yi mana bayani akan sujuda da ake yi yayin karanta alkur'ani yana magana akan abin da ake ce ma sujudu tilawa yana daga cikin mustahabbai na karatun alkur'ani sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah idan mutum ya karanta ɗaya daga cikin wuraren da ake yin sujuda wanda guda goma sha biyar ne idan ya zo daidai kan ayar to sai ya faɗi wa Allah sujuda idan an yi sujuda akwai addu'a ta musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa yakan ce sajada wajhi allazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin fuskata ta rusuna gaban Allah wanda ya halicci fuskar kuma ya mata tsari kyakkyawa tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya fi kowa iya halitta wannan ita ce addu'ar da ake yi za ka yi kafa ɗaya kafa biyu kafa uku ana iya yi ko ba ka da alola kana iya yi ko da ba ka kallon gabas za ka iya yi idan kai kake karta alkur'ani ka karanta wannan irin waɗannan wuraren sai ka yi sujuda idan ba ka kake karantawa ba in wani ya karanta kana saurare in ya yi sujuda ta kai ma za ka yi in bai yi ba ba za ka yi ba idan a cikin sallah ne idan liman ya yi za a yi idan liman yana cikin karatu a sallah ya zo kan ayat sujuda in ya ga dacewa ya sujuda to sai yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sayyidina Umar yakan karanta sura sajada wata rana yayi wata rana kuma bai yi ba to idan liman yayi dole kowa yayi idan liman bai yi ba ba wanda zai shin idan liman ya zo yi zai yi kabbara kaga an samu ƙarin wata kabbara wanda babu ita magana mafi inganci da malamai suka faɗa shine zai yi kabbara a wajen tafiya sujuda da wajen ɗagowa ya dawo a tsaye wannan shi ne itifaƙin mazhabobi ga baki ɗaya guda hudu sun yi istinbaɗi daga faɗin mai ba da riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yukabbiru ma'a kulli intiqalin ya kasance duk sanda zai canza position daga tsaye zuwa ruku'u daga ruku'u zuwa sujuda daga sujuda zuwa ɗagowa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi kabbara a kowane yanayi saboda haka liman yana iya kabbara yana daga tsaye sai a ga ya tafi sujuda kai tsaye to sai a bi shi a yi sujuda kuma yana da kyau liman ya zama ya karantar da mutane irin haka don kada a samu irin mutane wani sai abu ya zama rigima a irin wannan yanzu da kowa yake gani da yanci sai ya zama rigima a masallaci mutum da mustahabi ne ba dole sai an yi ba amma dole ne a karantar da mutane don kasu zama cikin jahilci Allah ya tsare mu wannan yake cewa tambaya guda biyu ƙarin bayani game da farawa da bismillah kafin karanta kowace sura a cikin sallah idan mutum yana sallah yakan yi ta'awuzi da basmala ne a farkon raka'a amma tsakanin fatiha da sura ba a yin bismillah ba a yin bismillah yan a sallah ne idan mutum ya gama karanta fatiha sura kawai zai karanta wannan shine mafi inganci a cikin mazhabin malamai wannan kuma yace bayani game da yin wankan ibada guda biyu da niyya biyu kamar yin wankan janaba da wankan juma'a a lokaci guda mutum ne yana da janaba na fahimci tambayar kuma yana so yi wankan juma'a to shin sai ya yi wanka ya gama ya sake yin wani ko ko ɗaya ya wadatar da shi wannan ma mahalli ne na saɓani tsakanin mazabobi na malamai akwai malaman da suke ganin sai wa kowane kowace ibada sai ya mata wankanta akwai wanda suke ganin kuma guda ɗaya wadatar to sai dai wani abin lura a nan shi ne ya yi kwatance da abin da ba iri ɗaya ba ne wankan juma'a daban da wankan janaba a hukuncinsu a gu malaman fikihu wankan juma'a baya wadatarwa game da tsarki na ibada da kan kai wankan juma'a sai ka yi alola daban a gun malaman fikihu wankan juma'a wankan gayu ne shi sa ma wasu ke gana ana iya yin shi da sabulu domin abinda ake nufi da wankan juma'a shine tsafta kar ka zo masallaci cikin musulmi kana warin rana ko kana warin datti ko kana tsamin zufa shi asalin abin da sa ake shi kenan shi sa wanda bai yi ba yana da sallah amma ya rage kan shi lada kaga wankan janaba ko wanda bai yi ba ba zai yi sallah ba haka ba irin su ɗaya ba almuhim idan mutum ana bin shi wanka biyu idan ya yi duka biyun to ya cika abu mafi kyau idan kuma ya yi niyya ɗaya ya yi niyya biyu afuwan ya yi wanka biyu ta kuma malaman da suke ganin babu laifi wankan shi ya yi wallahu ala wannan kuma wata doguwar tambaya ce ina ganin samari ɗinta dai mutumin yana cewa yana fama ne da ciwon wasuwasi a wurin ibada da zaran an tsaye da sallah sai ya dinga jin wato hankalin shi baya kan sallar a ciwon wasuwasi a ibada wani shedanin aljanu ne yake haifar da shi Nabi sallallahu alaihi wasallam har sunan shi ya faɗa ana ce mishi khunzuq wani shedanin aljani ne da yake zuwa yana sa mutum wasuwasi wato da ka kabbarta sallah zai dinga tuna maka tuno kaza tuno kaza haka manta me kake ko ya ce maka da kai alula fa baka ma wanke kafarka ba baka ma yi shafan kai ba kai azuma fa baka yi azhar ba ya dinga sa maka irin waɗannan munanan tunane tunanen hasalaka ta lalace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabin da ya kawo kuka yana samun kanshi a cikin irin wannan matsalar annabi ya ce masa idan ka ji wannan irin yanayin ka waiga daidai hagunka ka yi a'udhu billahi kafa uku sai ka tofar ka tofar ka tofar ba wai miyo ba ka tofar da kamar iska Allah zai kore maka wannan shedanin aljanun shine abin da ake sannan kuma mutum ya yawaita ambatan Allah a koda yaushe yawaita yawaita ambatan Allah yana kore shedanu daga zukatanmu sannan a dinga kuma karanta tunanin duniya a lokacin ibada Allah ya tsare wani kuma zaga waswasin yayi nisa ya aure shi ya zama shi kaman wani ciwo ya zama shi kaman wani addiction wannan galibi sai yayi undergoing wani therapy a wurin irin masu rukuya ko masu ba da magunguna na cututtuka irin waɗannan in suka yi magana da shi za su ba shi shawarwari da kuma abin da ya dace to iya tambayoyin kenan da nake ganin za a iya amsawa a yau insha Allah sai mu saurara haka sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda mu kwana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو محب العفو فاعف عنا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والسلام عليكم ورحمة الله